Tsaka mai wuya. Idan har kullum za a kama cikin kashi goma za a samu kashi takwas kabila ce ta Fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane. Su dole ne al'umma su aminta da cewa Fulani su ne matsala. Gudun Najeriya ma gaba da an Fulani su ne kawai suke abubuwa marasa kyau kuma halin kuma babun ba haka ba ne. jama barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu duku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. To a ƙarshen gaskiya jama'a Fulani a Najeriya suna cikin halin da sunan wannan shirin yake da shi wato tsaka mai wuya saboda a hannu ɗaya dai an san ana ta cigaba da samun rahotanni ne da ake cigaba da fatattakar su da kai musu hare-hare da gallaza musu a wasu sassa na Najeriya musamman sassan sashen kudu maso yammacin Najeriya wato ƙasashen Yarbawa kenan. to amma kuma a ɗaya ɓangaren su fulanin su ne kowa yake ta zargi da cewa su ne suke da hannu dumu-dumu a cikin aksarin ta'asar da ake yi ta kame-kamen mutane da wato domin a samu kuɗi inda suke kama mutane ana ganin hotuna da sunaye na fulani da fuskokin yara fulani saboda haka muka ga cewa ya kamata mu dubi wannan matsalar ta fulani mu kuma dubi dukkan bangarorin biyu akan haka ne wakilinmu na lagos babangida jibrin ya haɗa mana wannan shiri ɗin a wannan bangare na farko za mu fara ne da wannan tsaka mai da suke ciki su fulani din na ganin gashi ana fatattaka su a wani bangare a wani bangare kuma ana ganin su ne suke galla zama mutane sannan za mu duma maganar da mai martaba sarkin musulmi game da halin da fulani suke ciki da kuma wani laifi da yake dora musu su kansu ya maganar rashin haɗin kai a tsakanin su fulani din sannan kuma yaya alakar hausawa da fulani gashi ana ganin ba su da wanda suka fi na kusa da su kamar hausawa ɗin amma kuma galibin hausawa su ne suka fi cin wahala a hannun fulani a abubuwan da ake zargin su da aikatawa to wannan daga cikin abubuwan da za mu share fage da shi ba ta da bata lokaci ba ga baban gida jibrin da bakinsa zan fara da sarki zai gabatar da kansa a wannan zaure na tsaka mai wuya sarki bismillah assalamu alaikum sunana alhaji salisu garba ba shan kai sarkin fulani shagamu kuma mataimakin ciyaman na kungiyar sarakunan filan na yankin yarbawa. to alhaji musa jika za ka gabatar da kanka. sunana musa jika shugaban kungiyar amnesty support group sannan kuma member amnesty international. makasudin wannan taro ko tattaunawa na tsaka mai wuya shine rigingimu da ke ci gaba da kunno kai a sassa daban-daban na najeriya kuma ake alakantawa da fulani da farko dai akwai a sace-sace ko garkuwa da mutane kuma akwai fada tsakanin manoma ko waɗanda ke kiran kansu 'yan ƙasa da makiyaya da dabbobinsu musamman a yankin kudu maso yammacin najeriya da yankin kudu maso gabashin najeriya alhajinsu bashanka matsayinka na sarkin fulani ya kuke ji game da irin wannan zarge-zarge da ake yi wa fulani a najeriya fila ne gaskiya um, yana ɗaya daga ciki abin da ke damun mu yanzu saboda gaba daya gaba da duk Najeriya ma gaba daya ɗora fila ne su ne kawai suke abubuwa marasa kyau kuma halin kuma babun ba haka ba ne saboda ba za a ce gaba da duk suke suna kashe kai suke zo suna harbe suke komai suke duk abin da komai da ta tashi yanzu a ƙasar nan gaba da ba wanda za a ce sai dai kawai donald trump suke wannan abubuwa kuma a halin ko ba za a ce su kaɗai ba da tun da ba za a ce kawai mutane wanda wanda ba san ma yadda za su yi ma su je gari ba amma je su faɗa garin ka duba akwai wani akwai magana don haka ba su kaɗai suke wannan akwai wanda suke yi suke suke da suke suke taimaka musu kan wannan abubuwa kuma ko wanda gungun da ga wannan wanda suke zuna wannan abubuwa in ka duba ai ba su kaɗai bane suke akwai an su mutane suke tare su ba su kaɗai bane amma gaba da duk an ɗaura ma filan suke da wannan laifin to amma kaman shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi an ji shi a kwanan yana cewa daga cikin mutane goma da ake kamawa takwas za ka ga fulani ne ba wai ba a san fulani ba ne amma gaskiya ne ake faɗi be za ka ce anan eh kamar abin da shi ai na ji abin da shi sarkin musulmi ya faɗi to ka zama kamar da kace ana kama kama an kama ana kama duk yawanci ana samun filani ne a wani bangare amma kuma wani bangare ya ba duk filani bane ai da aka ce jami'a ce gaba da duk fulani suke wannan abubuwan shine kuma bai da kanta duk fulani suke wannan abubuwan ba don haka akwai wasu mutane wanda suke wanda suke ganin irin wannan abubuwa a kudu nan kudu maso yammacin kasar nan saboda akwai lokacin da aka je aka kama aka je aka samu wasu aka kama su sun tare guda filani aka je aka kama su aka ce filani fi daga ba a kama su aka kane su a lalle wannan mutanen a shi ko ba filani bane wani ga yarubawa da suka yi wannan shigan amma a gani a lokacin an ja fara an ja fara wani buge-buge na filani da to filani to haka ne yawanci suka sa rigunan fila suka shiga saboda ake filani sunan su ya fita yanzu gaba da su ne suke ta'addar su ne suke nufi abubuwan marasa kyau daga suna ana fada rigunan su eh. ana zuwa ana wannan abubuwa don haka masu kaɗai suke wannan abubuwa ba gaske magana gaske. Eh. to alhaji musa jika ka ji abin da sarki ya ce me zaka dora nan. to na ji bayanin da shi sarkin fulani ya yi to amma mu abin da muke kallo kuma yadda muke fahimtar mu idan har ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane su dole ne al'umma su aminta da cewa fulani su ne matsala amma magana ta gaskiya su kansu fulanin su kansu matsalar kansu ne hmm. ko kuna da shaida a'a wannan ai tabbatacce ne saboda ka gani mazaunin kaduna ne kuma akwai matan da take sai da fura da nono wanda yake mijinta kuma a yanda ta zo mana da bayani ita da kanta ba fulatana ne yana da shanu sun fi dari hmm. so abokan gaban shi waɗanda suke gani nasu shanun bai kai nashi ba amin nashi ya fi nasu hmm. sai ya kasance suna ta farautar shi har Allah ya ba su iko suka kashe shi hmm. so yanzu matan tana nan tana zama ne a hakan nan babu miji kuma ga 'ya'ya ga sauransu sannan kuma in ka tsaya ka kalli duka kame kamen nan da ake ta yi za ka ga yara ne kuma yaran ma kuma yaran fulani kan akasarin su hmm. to shi yasa al'umma sai suna kallon cewa fulani su ne suke aikata waɗannan abubuwa amma akwai inda na yadda da maganan shi hmm. a kowane jinsi kuma a kowane al'umma akwai mutanen kirki akwai kuma sabanin haka mm. to amma abin ya fi yawaita a yanzu a yanda ake kallo akan cewa fulani su ne suka fi aikata irin waɗannan abubuwa mm. mu kuma muna kallon cewa tsakanin fulani da hausawa kusan abu ɗaya ne mm. to har yanzu kuma shi bahaushe yana kallon fulani a matsayin ɗan uwansa to amma yau in ka tsaya ka tsaya ka kalla sai ka ga cewa duka wani tu'annaci da yake faruwa a kan bahaushen yake karewa a hannun fulanin domin fulanin hausawan suke kama kuma su kuma suke kuma azabtarwa kuma su suke neman kuɗin fansa a hannunsu so kaga wannan abubuwa ne wanda yake mai ban tsoro kuma mai kuma firgitarwa ta al'umman da suke jihar eh, sokoto mun taɓa wani shiri akan maganan koyo ko kuma ogun gwamnan ogun ya ce fulani su bar cikin waɗannan dazuzzuka na gwamnati jihar ondo abin da ya eh. fito daga cikin daga bakin ɗaya daga cikin masu bugu waya daga can sokoto ya ce su da ma a sokoton ne za a ce za a kori fulanin su da sun yi farin ciki da haka to ka koga duk waɗannan waɗansu alamomi ne wanda yake yake nuna cewa akasarinsu don ba za a ce duka shi yasa mm. ma a wancan karan sarkin musulmin kaji ya yi bayanin cewa su fitar da gurbatattu a cikinsu saboda suna bata ma fulani suna mm. domin fulani ba a san su a haka ba su amma kamar yadda ka yi bayani cewa an fara samun kamar rashin jituwa tsakanin fulani da hausa ba ganin wannan ya tabbatar da zargin da ake cewa watakila makirci ake kullawa domin a raba kawunan fulani da kuma hausawa da aka san akwai da alaƙa da tarihi a tsakanin su ba wai an so mu samun batawa ko kuma rashin jituwa tsakanin hausawa da fulani nake nufi ba hmm. abinda nake nufi shi bahaushe har yanzu yana kallon bafulatani a matsayin dan uwansa ne mm. shi yasa duk yayin da za a yi magana zaka ji an ce hausa fulani mm. to amma yau malam bahaushe ya tsinci kanshi a hannun bafulatani akan azabtarwa da raba shi da dukiyar shi da raba shi da ran shi da kuma kona magani ga baki daya mm. to mu abin da muke tsoro a nan idan bahaushe ya fahimci bafulatani makiyinsa ne abin zai yi munin da ba a tsammani shi yasa kaji sarkin musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata fulani su fitar da gurbatattun cikinsu mm. haka ma a hausawa akwai gurbatattu babu jinsin da babu mm. to amma a yanzu yadda duniya take juya ko kuma yadda najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara dangane da halin da Fulani suke ciki a Najeriya. A wannan shiri na tsakan mawuyan Allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu ci gaba da duba wannan matsalolin da suke ciki. Kuma daga cikin abubuwan da za mu duba shiri mai zuwa shine meye matsalar yarba da Fulani ne kam da har ake samun rahotanni cewa ana kai musu hare-hare iri-iri. sannan kuma yaya tsoron da ake ji na cewa wannan gallaza da ake wa fulani a kasashen yarbawa da wasu wuraren da ba na yarbawa ba ne zai iya janyo mai da martani a yankunan arewacin najeriya sannan kuma wasu na zargin cewa buhari wato shugaban najeriya kenan ba fulatani ne to wannan yana da alaka da gallaza da ake fulani kuma shin al'amarin nan abu ne na adawa tsakanin yankunan najeriya na jihohi ko kuma na larduna larduna kuma a kan ita sashen arewacin najeriya ko menene duk wannan suna cin abubuwan da za mu duba a makon gobe allah ya kai mu yanzu kan madadin shi baban gida jibirin da bakinsa salisu garba sarkin fulanin shagamu da alhaji musa jika ni ne ali mustapha sakwato a nan washington dc ku huta lafiya